Dan adam da kuɗi. Masu wurare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kasuwa a kai maki dole. Shirin da ni awwal yau zan jagoranta a wannan makon daga dan sashen Hausa na Arafai. Bari yin tsakanin ɗan adam in gano cikin shirin za mu yi nazari ne kan wani rahoton da a kwanakin baya asusun lamuni na duniya imf ya fitar kan girman matsalar ayyukan yi a afirka da kuma yadda za a yi kokarin magance matsalar idan aka bi matakan bunƙasa ƙananan masana'antu idan ka duba wato fasantas na mutanen da ba su da aikin yi sun fi waɗanda suke da aikin yi yawa to kaga wannan matsala ce gagaruma kuma kalubale ne a wajen gwamnati wannan A watan Agusta ne hukumar IMF ta fitar da wani rahoto da ke cewa girman matsalar rashin ayyukan yi a Najeriya na daɗa ƙaruwa da sama da kashi sha hudu, a inda Afirka ta kudu adadin ya zarce kashi ashirin da bakwai. Kuma a cewar rahoton matsalar ta fi girma ne a tsakanin matasan ƙasashen. IMF ta ce ƙasashen da ke kudu da Sahara na cikin hatsarin shiga wani yanayi a ƙasa da shekaru ashirin. idan har tattalin arzikinsu ba zai iya samarwa ɗimbin matasa ayyukan yi ba. IMF ta ce za a fi samun yawan masu zaman kashe wando a Afirka a 2035 fiye da idan haɗe na sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. A cewar rahoton na IMF ƙananan sana'o'i kamar tallace-tallace saman titi da aikin lebaranci ba su da wani tasiri ga bunƙasa tattalin arziki domin babu wani haraji da ake biya. haka kuma da kananan masana'antu ko kamfanoni da gwamnati bata damu da su ba balle har su yi tasiri ga tattalin arzikin ƙasa. Nura Ibrahim shugaban wani kamfani ne da ke bin tsarin fasahar zamani domin samar da hasken lantarki a garin Kano. Muna, muna sai da inverter battery solar panels sannan kamar batir da imbata a hada a gida don a samu wutar lantarki kamar yanzu ma'aikatan ka a sassan najeriya kamar sun kai guda nawa to a nan jihar kano ina da ma'aikata da suka kai kimanin bakwai a yanzu haka wanda muka dauka a lokacin da muka buɗe zuwa yanzu wannan kamfani naka idan na lura hanya ce da kuke samun kuɗi shin kamar akwai wata hanya ku da kuke tallafa ma tattalin arzikin kamar jiha ko kasa E eh, akwai hanya hanyar ita ce shine kamar eh, kano state gaman mukan biya haraji ma'aikatan idan kun tsara albashinsu kukan cire masu haraji eh to ba ma cire masu haraji a yanzu hakan nan Yawancin dai gwamnatocin jihohi kamar a Najeriya ba su damu da bin kadin harajin da ya kamata kamfanoni ko ƙananan masana'antu masu zaman kansu ya kamata su cire cirewa ma'aikatansu ba. su da yawa ma kamfanonin da kananan masana'antun su kansu ma ba su damu da biyan harajin ba na kai ziyara kasuwar masu gyaran wayar salula a garin kano kuma duba da yadda suke cajin kuɗin gyaran wayar na tambayi wasu daga cikin su irin cinikin da suke yi sannan ko akwai wani tsarin harajin da suke biya gaskiya dai a rana gyaran da zuwa zuwa ne wani lokacin za ka iya gyara sama da guda biyar wani lokacin kamar goma sama da goma ma za ka iya gyara a yini a rana kakan samu nawa ya eh, akalla dai a rana wani lokacin za ka iya samun dubu goma wani lokacin za ka iya samun dubu biyar sama da dubu goma wani lokacin za ka iya samu akwai haraji da kake biya na gwamnati eh ina biyan haraji wani lokacin ana zuwa duk wata a karɓi hamsin hamsin wani lokacin a zo a karɓi ɗari biyu ɗari uku haka ake zuwa ake karɓa in aikin ya zo ma a rana za ka iya gyara kamar waya biyar shida bakwai haka har goma ma har sama da haka ma waya goma kamar nawa kenan za ka samu ya eh, to waya goma ya danganta da yanayin aikin wata zaka iya cadar dubu ɗaya da ɗari biyar wata zaka iya cadar dubu ɗaya wata za ka ɗari biyar ma kai har ɗari biyu ma ga gwamnati taimaka ta shigo wannan al'amarin abin za a ga matasa a rage zaman banza. To rahoton na IMF dai ya ce matsalar aikin yi a Afirka na kara girma ne saboda yadda matasan nahiyar hankalinsu ya fi raja'a ga aikin gwamnati maimakon sana'a ko fasaha da mutum zai yi dogaro da kai. Yakubu Garba matashi ne a Najeriya da ke dogaro da kansa duk da cewa ya mallaki takardar digiri. a ni ba na aikin gwamnati Saba ka dogara da aikin gwamnati abin da saba dogara da aikin gwamnati ba na dogara ne da kaina ko in ce da taimakon ubangiji na dogara da kaina saboda idan za a samu masu irin tunanin za mu rage ma gwamnati lodi saboda aikin gwamnati zai mai da kai ni dai ana wa tunani zai mai da kai kamar ce makwance zai mai da kai misali baka ka tsaya kai tunani ka samu kahin tunani akan kalubalen da ake ciki misali to albashi ne dai ba a ni albashi ba na ne in musu albashi ne so inda ya kasance mutum tunanin shi ko da yake makaranta tun firamare ko sakandare ko jami'a yana tunanin ya gama aiki ya samu aikin gwamnati to kaga shi bai da wani tunani ko wani tsari da ya tun harko inda ya taso da cewa yana da plan A da plan B misali wanda yan aikin gwamnati bai samu ba suna da wani bangare da zai je ya kama domin ya abun da ne. amma yanzu ya zaka kwatanta girman matsalar aikin a matsayinka na wanda ya kammala digiri arewa muna samun abin da tura ce ma lack of parental orientation iyaye su dora mutum a hanya duk da cewa sun bashi ilimi duk da cewa sun bashi kaga kasashen a dora shi akan hanyar dogaro da a dora shi shi kaga bangaren kudu kuma ko shi kudun da muna da south south south east to south east sun yi wannan abin nan ba da mutane kudu maso gabas kudu maso gabas sorry amma da a ce kamar da baka misali a ce mu iyayen mu na arewa ko da ba su ɗauke mu suka azama bisa wani bagire ba na zuwa kasuwa to su ba mu wannan horon to yaro ko da zai tashi daga ya tashi da wannan horon horo kamar kila idan noma uba yake yi ya ɗora ɗan shi akan noma yan kasuwa uban shi ke ɗora ɗan shi akan harkar kasuwanci in kira uba yake ya ɗora ɗan shi akan kira IMF ta yi kira ga kasashen Afirka su mayar da hankali ga bunƙasa ƙananan sana'o'i da masana'antu zuwa manya waɗanda mutane suka fi raja a kai. Na tattauna da kwamishinan kuɗi na jihar Kano Farfesa Kabir Isa Dandago. Ito wannan rahoto da aka da babu ja a ciki. Akwai matsalar rashin aiki sosai yana fili ƙarara. wannan rahoto ah, gaskiya ne rahoton ya taɓo batun ƙananan kasuwanci kamar sun fi yawa kuma ana ganin tsari na gwamnati ya taka rawa wajen ƙara wannan matsala wannan kai magana gwamnati za a yi tunanin gwamnatin yanzu ne ko kuma gwamnatin baya ne tsarin karatu da aka gada shi ya ba da fifiko ga irin aiki na gwamnati mutane suna so kawai su yi karatu ko da secondary school ne in sun gama samu aikin gwamnati to kuma da aka zauna haka aka samu matsaloli na tattalin arziki sai zama na aikin ya wuyata kuma babu wani kokari da gwamnatocin bayan suka yi na ganin cewa san amfani da wannan informal sector din wato 'yan ƙananan ƙananan masana'antu a matsayin su ne doron ci gaban a tattalin arzikin ƙasa duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya za ka ga suna alfahari da wa'annan 'yan mitsi-mitsi da ƙanana da matsakaitan masu na'o'i daban-daban. amma kana ga yanzu ba a tafiya hakan hanyar eto eh um, in ka zo ga wannan gwamnatin da muke ciki yanzu ta najeriya da ta jihar kano za ka ce ana yin yunkuri sosai wajen ganin cewa an amfani da wannan wannan bangare na tattalin arziki wajen bunƙasa tattalin arziki din rahoton dai na amif ya ce kasashen da ƙanana da matsakaitan masana'antu ke da girma suna shafar ci gaban tattalin arzikin kasashen ne kai tsaye Yusha Waliyu mai sharhi ne kan tattalin arzikin a najeriya to gwamnatoci da suka gabata sun ta irin wannan kokari amma abun da ya faskara shine har yanzu ba a gano bakin zaren ba bakin zaren shine waɗannan matasa da suke da ƙwarewa suna da yawa a cikin ƙasan amma ainihin policy ko kuma ainihin tsari na gwamnati baya kaiwa inda suke kuma bai ɗorewa kuma yana canzawa da sauri sannan kuma ana shigar da siyasa wajen yin shi to idan ba gwamnati tana so ta ɗauki waɗannan sai an cire siyasa wanda ya cancanta yake da ƙwarewa a samar da hukumar da za shi wurin da ƙwarewarsa da kuma ƙwararru su ga ƙwarewarsa sannan kuma a shirya abin da za a yi masa a wurin ba wai kawai a ce a je ka je ka nemi eh, taimako a banki kaɗai ba domin duk ƙasashen da suke ci gaba kamar misali ƙasar china wanda duk duniya ake kokari a ɗauki irin matakanta sai da ta identifying sai da ta gano duka irin waɗannan micro, micro scale industries ɗinta gaba su aka ba su taimako to kullum ana gina na ƙasa za ka gina shi ne amma gwamnati ne za ta ɗauki farashin gina waɗannan mutane ba wai a'a a su su gina su nemo ribarsu su da kansu ba duk inda aka yi ƙananan mu a masana'antu ko kuma ƙananan masu fasaha su nemo ribarsu su da kansu to ba za a yi nasara ba. Masaurare nan zan dakata a cikin shirin yanzu a madadin sashen hausa na arafai ni awwal yau da na shirya kuma na gabatar ke muna fatan alheri tsakanin ɗan